Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na ranar Alhamis tara ga watan Disamba shekarar 2021. Baba ya Maƙeri makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga kanun labarai. Kasar Pakistan ta samu bullar cutar coronavirus samfurin Omicron na farko. Wani jami'i ya faɗa yau Alhamis cewa wacce ta harbi wata mata ce mai shekaru hamsin da bakwai da bata yi allurar rigakafi ba a Karachi. Gwamnatin kasar New Zealand ta yi imanin cewa ta fito da wani shiri na musamman na kawo karshen shan taba sigari. Shirin zai haramta waɗanda suka kai shekaru sha hudu ko ƙasa da haka mahukuntan amurka sun aike da bakin haure biyu zuwa mexico jiya laraba a karkashin wani shiri da ake kira remain in mexico wato ku zauna a kasar mexico da aka mayar kadin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar miyatta allah reshen jihar taraba tana daukar matakan wayarwa da kuma shawo kan matsalar rashin tsaro a yankin don saboda zaman lafiya ni ardo ya sa ni aiki akan zaman lafiya musamman akan yankin taraba akwai lokacin da ni da kaina na tashi na tafi yanzu kaga kan nan nawa ka duba ka gani duk duka ne saboda zaman lafiya saboda mu muna son zaman lafiya a cikin shirin za ku kuma ji cewa hukumar bada lansin kwarewar gudanar da ayyukan kwangila tana kashe ni ga waɗanda suke aikin kwangilan ba tare da izini daga hukumar ba duk wanda za a naɗa ya zama yana da lasin da wannan hukumar ta bashi idan kuma ba shi da wannan lasin to da shi da wanda ya nada shi dukansu sun yi laifi kuma dokar ta bayar za a iya kai su prison har zuwa matsawar shekara biyu muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Pakistan ta samu bullar cutar coronavirus samfurin Omicron na farko. Wani jami'i ya faɗa yau Alhamis cewa wacce ta harbi wata mata ce mai shekaru hamsin da bakwai da bata yi allurar rigakafi ba a karaci? birni mafi girma a kasar kuma babban birnin lardin kudancin Sindhi. Kafofin yaɗa labaran yankin sun rawaito cewa mara lafiyar wacce ta keɓe kanta a gida bayan an sallame ta daga asibiti kwana ɗaya da ya wuce ba ta da tarihin tafiya kuma an fara binciken waɗanda ta yi ma'amala da su ministan lafiya na lardin azra fazal pichino ya faɗa a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa har yanzu ba su kammala nazarin kwayoyin halittar majinyaciyar ba amma yadda kwayoyin cutar ke nunawa da alama omicron ce. pichino ya ce mutane bai kamata su ji tsoro ba kuma ya buƙace su da su karbi cikakkiyar allurar rigakafin coronavirus. Gwamnatin kasar New Zealand ta yi imanin cewa ta fito da wani shiri na musamman na kawo ƙarshen shan taba sigari. Shirin zai haramta waɗanda suka kai shekaru sha hudu ko ƙasa da haka. A ƙarƙashin sabuwar dokar da gwamnati ta sanar yau Alhamis kuma take shirin amincewa da ita a shekara mai zuwa. Za a ci gaba da ƙara ƙarancin shekarun siyan sigari duk shekara. Wannan yana nufin a ka'ida akalla shekaru 65 bayan dokar ta fara aiki masu saya za su iya siyan taba sigari amma kawai idan za su iya nuna shaidar cewa sun kai shekaru 80. A aikace jami'ai suna fatan shan taba zai shuɗe shekaru da yawa kafin lokacin. tabbas shirin yana saka burin na samun kasa da kashi biyar cikin ɗari na 'yan new zealand masu shan taba nan da zuwa shekarar 2025 sauran bangarorin shirin sun hada da ba da damar sayar da kayayyakin taba da ke da karancin sinadarin nicotine da kuma rage yawan shagunan da za su iya sayar da su labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc toma da kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su kamar yadda kuka ji a farkon shirin kungiyar fulani makiyaya ta miyata allah reshen jihar taraba ta yi wani taron tattaunawa da kuma wayar da juna akan matsalar rashin tsaro da ya addabi yankin a karamin hukumar gasol da ke jihar ta taraban wakilin musalisu muhammad garba ya aiko mana da rahoto akan wannan batu a wani al'amari na neman zakulo mafita sakamakon yadda matsalar rashin tsaro ya addabi kasar najeriya hakan ta sanya kungiyar miyati allah reshen jihar taraba suka yi taro a karamar hukumar gasol domin warware matsalar rashin tsaro da ya addabe su duba da cewar kabilan su na fulani su ake yawan zargi da bata gari an gudanar da taron ne a karamar hukumar ta gasol a gargashin jagorancin ardo Kiriol hakan ta sanya ne masa tambaya kan cewar ko menene ma makasudin yin wannan taron makasudin wannan taro game da dai irin tabarbare taɓarɓarewar zaman lahiya na ƙasa wanda muke ji ba mu gani ba kan abubuwan da suke faruwa wasu jihohi wanda muke kokarin mu kan mu bi hanyar da duk ya kamata mu hana mu idanun mu bacci mu hana mu mu zama mu bi duk hanyar ya kamata mu dakile wannan abu kada ya shigo mu na ƙasan mu kamar fitintunu da suke faruwa a ƙasashe a wasu jihohi makwatan mu abubuwan da suka shafi kamar magana kinnafin tare hanya haka ga da sauran wasu bannuka da suke faruwa na ganganci ba wance maka irin na kuskure ba don shi kan duk mai saniya an san shi da banna na kuskure mun san za mu aje shi akan na kuskure na diganga wanda yake wanda za a bata ma mutane amfani su ba tare da wani dalili ba to dalilin da yasa ni na daga cikin wanda ya ba da shawara a gaggauta wannan zama saboda mu magance wannan matsala to shi ma a nashi bangaren alhaji baba sule mai keke wanda ke zama sakataren kungiyar miyatti Allah reshen jihar Taraba na koyi masa tambaya kowane irin matsaloli suka fara fuskanta a yayin zakulo mafita akan wannan matsalar barazanar da muke fuskanta shine na asalin waɗanda muke aiki a kansu muke sa samun sakonni na cewa wannan aikin da muka fara ba za mu iya ba kuma za su cin mana wannan shine muke fuskantar barazana a cikin aikin akwai wa'inda idan aka kama su aka kasa samun masu tsayuwa a kan kes dinsu su wa'innan dole ne za a bada belin su suna zuwa suna komawa amma wanda dai muka kama right handed a matsayin sa na dan kidnapping ko kuma muka samu wanda ya bada saida a kansa wannan baya dawowa yana nan yana da wuri shi ma dai alhaji mai dabo ɗaya ne daga cikin shugabannin wannan kungiyar wadda kuwa yake da namijin kokari domin ganin an shawo kan wannan matsalar da ya addabe wannan yankin na koyi masa tambaya kan cewar ko wannan tattaunawar da suke yi a wace gaba aka tsaya to alhamdulillah wannan tattaunawa da ake yi wato abubuwan sun yi nisa saboda shi ainihin ardunawa mai son zaman lafiya ne don idan ba za ka iya mantawa ba don saboda zaman lafiya ni ardo ya sa ni aiki akan zaman lafiya musamman akan yankin taraba akwai lokacin da ni da kaina na tashi na tafi yanzu kaga kan nan nawa ka duba ka gani duk duka ne saboda zaman lafiya saboda mu muna son zaman lafiya sannan ban mu san ko ina ba banda nan Taraba state ina ne mun zo nan tun 1991 muke Taraba karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraban karamar hukuma ce wadda ta yi kamari sakamakon matsalar rashin tsaro da kuma fitintinu da yake tasowa tsakanin Fulani makiyaya da mazauna wannan yankin hakan ta sanya wannan kungiyar ta miyatti Allah reshen jihar Taraban ta yi wannan taro a wannan karamar hukuma Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Salisu Garba da wannan rahoto Yanzu kuma ga da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Wani dan bindiga ya harba wani dan jarida wanda yake kallon talabijin a wani shago a tsakiyar birnin Philippines a wani mummunan hari da aka kai a wani wuri da aka daɗe ana kallo ɗaya daga cikin ƙasashen duniya mafi haɗari ga 'yan jarida. 'yan sanda da jami'ai sun faɗa yau alhamis cewa jesus malbanan mai shekaru 58 wakilin yankin na jaridar manila standard ya mutu ne yayin da aka ɗauke shi zuwa asibiti bayan da ɗaya daga cikin maza biyu masu tuka babura daren jiya laraba a shagon iyalansa da yake kula da shi a garin kalbayog na lardin samar ya harbe shi a kaso biyu waɗanda ake zargi sun tsere kuma 'yan sanda sun kaddamar da bincike don gano su da dalilinsu na kai harin ƙungiyoyin sa ido kan kafafen yada labarai sun yi tar da kisan cikinsu har da abokanan aikin malbanan a famfanga lardin arewacin manila inda ya yi aiki na tsawon shekaru da matsayin wakili mai ɗauko labarai da matsayin wakilin reuters An yanke wa hamshakin attajirin Hong Kong kuma fitaccen mai fafutukar rajin kare dimokuraɗiyya Jimmy Lai da wasu mutane biyu hukunci yau Alhamis saboda irin rawar da suka taka a bikin kunna kendir na tinamen da aka hana a shekarar da ta wuce a yayin da aka murkushe masu adawa a birnin da kuma tsauraran matakan siyasa na beijing lai tare da cho hong tong mataimakin shugaban kungiyar shirya sintiri ta hong kong don tallafa wa kungiyoyin fafutuka masu kishin cana da mai fafutuka kuma tsohon dan jarida gwen ho an same su da laifin shiga ko ingiza wasu shiga bikin kunna kendir a shekarar 2020 suna daga cikin masu fafutuka 24 da aka tuhume su kan rawar da suka taka a taron da ba ba su izini ba a victoria park a ranar 4 ga watan yunin bara inda dubban mutane suka taru suna kunna kendir da kuma rera waƙoƙi a wurin shakatawar duk da gargaɗin da 'yan sanda suke cewa sun karya doka a baya dai kungiyar haɗin kan hong kong tana shirya bikin kunna kendir a birnin victoria park a ranar 4 ga watan yunin kowace shekara tantanawa da murkushe masu zanga-zangar neman karin dimokuraɗiyya a dandalin Tinemen a 1989. madalla da gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. cibiyar ba da lasisin kwarewa ga kwararru akan ayyukan kwangiloli ta najeriya chartered institute ta ce za ta fara daukar matakan gurfanar da waɗanda ba su da lasisi a jama'an da ke gudanar da ayyukan kwangiloli don yaƙi da bara gurbi. da alamun cibiyar ta ɗau wannan mataki ne don yadda gine-gine ke rugujewa musamman bayan rugujewar gini mai hawa 21 a ikoyin jihar lagos a watan jiya ga dai nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton an tabbatar da wannan cibiya ta zama bisa doka a dubu biyu da goma sha takwas inda take da horamin ba da lasisi ga dukkan kwararrun da ke jagorantar ayyukan kwarewa da kuma hukunta waɗanda imma ba su da lasisi ko suka jagoranci ayyuka marasa inganci. By the time Nigerians know about the institute and whenever they are doing any project, they will engage the project managers, the registered members. Zarar 'yan Najeriya sun fahimci aikin wannan cibiya, to za su rika ɗaukar jami'an da za su kula musu da ayyuka da ke da lasisin cibiyar. Dan in jami'in kwangila ya shirme sai mu janye lasisinsa. Yanzu shugabar cibiyar Victoria Okoronko da ke magana taron manema labaru a Abuja. We have to implement whatever the law has said, the person who has activated. Kokoron ku ta ci gaba da cewa za mu tabbatar da aiwatar da hakkin da doka ta dora mana dangane ganin an hukunta duk wanda ya saba gaidar aiki. Wannan ko ya hada da gurfanarwa gaban kotu da daurin shekaru biyu. Mataimakin shugaban cibiyar na arewacin Najeriya Dr. Jamilu Isa ‘yan kwashi ya ce dokar ba za ta kyale hatta wanda ya ɗau jami'in kula da kwangila da ba kwararre ba. Duk wanda za a naɗa ya zama ya shugabanci duk wani aiki na raya ƙasa da zai kawo ci gaba ya zama yana da lasin da wannan hukumar ta bashi idan kuma ba shi da wannan lasin ya je yake shugabantar wani ayyuka na raya kasa da ci gaba to da shi da wanda ya naɗa shi dukansu sun yi laifi kuma dokar ta bayar za a iya kai su prison har zuwa matsawar shekara biyu in aka mutum yana yin kula da project amma ba shi da lasin har da wanda ya naɗa shi so ya zama doka ce ta kasa ya zama wato kana so ka kawo wa kasa illa idan ka naɗa wanda ba kwararre ba da kai da ka naɗa shi dan su wanda suke kula da wannan ayyukan na kasa ba su suke naɗa kansu wasu ne suke naɗa su a madafan iko to da wanda aka naɗa da wanda ya naɗa din dukkansu dokar ta bayar sun yi wa kasa laifi kuma kamata a kai su kotu a kulle su har tsawon shekara biyu kuma wannan hukuma za ta yi haka za ta fara nuna misalai sau da dama a najeriya akan samu jami'an da ke kula da manyan ayyuka da ke aiki da takardun jabu ko kuma dama haye suka yi ba koyo ba nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasura da mai hikaya da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ta yanzu kuma barin koma gefe hawa umar ta gabatar da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar. A yau za mu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin. Tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta najeriya kazalika shine babban likitan alhazai na najeriya wato dr ibrahim kana dakta barka da wannan lokaci barkan mu dai dakta ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona yadda kika yi bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa najeriya bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbata labarai a kwantar da jama'a game da wannan rigakafin rigakafin shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shi shugaban kasa baki ɗaya kenan watan ah, shugaban Muhammadu Buhari da shi aka fara wannan rigakafin bayan haka nan kuma aka yi sakataren gwamnatin tarayya ga baki ɗaya da sauran manyan-manyan 'yan siyasa na Najeriya wato shugabannin mu kenan ma'ana idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya wato shugabanni sun je sun anshi wannan rigakafin to lale ya nuna akan cewa wani rigakafin ba matsala ana kuma kira ga jama'a kowa ma kare ya tsorata kada hankalin kowa ya tashi ya je ya ɗauki wannan rigakafin na farko kenan na biyu idan mutum bai da lafiya ina zai je asibiti wa zai gani likita idan likita bai da lafiya wa zai gani likita amma duk da haka gwamnati ta ce likitoci su za fara ba wannan rigakafin shi yasa duk wani likita da wani ma'aikacin kiwon lafiya a Najeriya wato nurses da pharmacists da makamantansu su ma gwamnati ta ba su wani rigakafin kyauta kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin yanzu daga Abuja har zuwa duk jihohi a kasar nan a jihohi na Najeriya ka ki da. saboda haka abu ne wanda dole da mu da ku 'yan jarida dole dole mu taimaka mu faɗakar da jama'a game da wannan ainihin a rigakafin akan cewa babu wata matsala kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita da mutane suke yi akan cewa wannan kasan ba sa yin rigakafin rigakafin na ya kashe mutane wannan zance ne da ba ta da tasiri a bari ma in ta ba da wani misali guda ruwa da muke sha dinnan ita kanta tana da illa jikin mutum paracetamol da muke sha kullum na ciwon jiki tana da illa jikin mutum duk wani rigakafi da ake mana tun da can su ma suna da illolin sa jikin mutum saboda haka ita ita kafin rigakafin coronavirus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli za ta za biyo baya amma duk illoli kafin magani mu a kimance kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita sai an tantance an tabbata kan cewa wannan illoli za su biyo baya ba za su yi illa yadda zai kawo ga mutuwa a da har zai ta da jama'a hankali ba saboda haka dole ne mu ci gaba da wa jama'a bayani akan cewa su kwanta da su, ni ma kai na ina ma shiri kenan in je ni ma a jami'in wannan rigakafin ina ma da gwamnati ta yarda a jawa iyali na ma amma iyalai na ba ma ma'aikatan kiwon lafiya ba ne aka ce a fara da mutu na a tabbatar akan cewa eh kowa da cewa mu fitan kiwon lafiya da shugabanni su dawo na rigakafin amma nan gaba kaɗan idan aka kai ga iyali ni ma iyalai na insha Allahu dukkan su kowa zai ji mun iya mai amai wannan rigakafin mutane da yawa saboda ni na yi hira da jama'a wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar bata riga da ta zama annoba annoba ba dan me za a karɓa rigakafin har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da kan jama'a da faɗakar da jama'a don su fito su yi wannan rigakafin? kwarai da gaske na farko shi sa muka ce yanzu haka ma'aikatan mu kullum suna gidajen rediyo gidajen talabijin kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin bayan haka akwai takardu da yawa da aka bubbuga da kuma social media da ake ake ta rubutawa ake bazawa a Najeriya ga baki daya duk inda mutum shiga yanzu ga akwai rubuce-rubuce da ma'aikatan muka yi kuma muna kan yi kuma za mu ci gaba da yi kara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin ba abin da za mu iya fiye da ya wuce wannan me ya wuce kuma bayan da jama'a da ya kai ga cewa ainihin shugaban kasa shi da kanshi Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi to shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji haɗa wannan rigakafin me zai sa jama'a da mu muka zaɓe shi mun amince kan cewa shi ne shugabanmu da ba za mu me ya wuce wannan kuma saboda haka ni a tunanina dole ne mutane su yi tunanin akan cewa rigakafi na da kyau ko bai da kyau A'a bata ma an wuce wannan an wuce wannan sai wani naka ya rasu da ainihin ciwon coronavirus shi ne mutum da ga mahimmancin wannan abin nan shi yasa kuma muka kawo wanda ma duk wanda suka kamu da corona da wanda suka warke da wanda ma ba su kamu ba aka musu wannan rigakafin muna kawo sa tv su ma suna ba da labarai yadda abubuwan nasu yake idan maka lura ko jiya ina talabijin an nuna wasu 'yan jaridu wanda su ma an je wata 'yan uwanki na abokan aikin ki su ma an je an musu wani rigakafin me kawo ga haka su ainihin masu watsa labaran su ma su yi a musu rigakafin jama'a su gani akan cewa hatta ma 'yan jarida su ma ana musu wani rigakafin kuma me suka ce suke rubuce-rubucen sun ce ba abin da ya dame su lafiya ɗalau kamar ma an musu allura ne da suka saba yi kullum saboda haka mu za mu ci gaba da kira ga al'umma da wani ɗan Najeriya duk inda yake rigakafin nan a yanzu ma ba ma gama samun ainihin rigakafin nan ba tukuna za su ci gaba shigowa idan suka ci gaba da shigowa muna kira ga jama'a jama'a su daina jin tsoro kada ma wani tare hankalin shi ba abin da rigakafin nan zai mishi insha Allah muna kuma fata duk wani illoli da zai biyo baya Allah ya kama da saukin ta wannan tana ma duk wani matakai da gwamnati mun dan matakai daga cewa idan ma mutum ya samu illa daga wani rigakafin akwai matakan da za mu dauka za mu yi komai ma ina kira ga jama'a da kowa ya kwata da hankalin shi kowa ya kwata da hankalin shi ya dau wani rigakafin. Wato rahotanni sun nuna cewa wasu ƙasashe sun dakatar ma da bada allurar rigakafin ita nau'in wannan AstraZeneca kamar su Faransa da sauransu. Likita me zaka ce wa 'yan Najeriya game da sahihancin ita wannan allurar? eh kwarai kwarai da faransa da norway da wasu makama da wasu kasashen turai sun dakatar da ainihin ah, wannan rigakafin musamman ma na astrazeneca abin da ya faru shine jama'a su gane yanzu ba lokaci ne na ah, yin tatsuniya ko awa jama'a karya ba kwarai sun dakatar me kawo da suka dakatar me kawo da suka dakatar abin da ya faru shine ainihin akwai bacin na wannan vaccine din wato wannan rigakafin da aka kirkiro aka kai kasashen su to su ne wannan bacin suke da matsala ba wai ainihin rigakafin ne ita kanta ke da matsala ba a'a ita wannan bacin bari mu bada misali yau kamfanin dangote ana yin siga kamfanin dangote ana yin siminti yana iya yiwuwa kamfanin su na obajana shi zama ta cewa sun kirkiro ka buhunan siminti dubu ɗari sai aka ɗauke su aka jiya sokoto zamfara da kebbi sai aka lura ta cewa la ai wannan wannan bacin nan da aka yi su nan da simincin ba su da kyau sai kaga za ta dakatar da amfani da su kenan amma kuma yana iya yiwuwa simintin da aka dangote aka produce su a misali a benue ko a wani kamfanin su daban da ke ogun har ba su da wani matsala to shine irin namu kenan a najeriya yanzu eh an amince akan cewa su ma kamfanin astrazeneca su ce eh sun amince akan cewa eh ana samun wannan matsala amma ba wai ainihin rigakafin ce ke da matsala ba a'a lokacin yanayin producing din watan kirkiro ainihin wani rigakafin ne a wannan lokacin wanda aka yi wani kasashen su adda matsala shi sa aka dakatar yanzu ko dakatarwa ma da aka yi yanzu yanzu ana rana kan bincike akan me ya faru a kamfanin lokacin ake wannan production amma mu Najeriya ina tabbatarwa 'yan Najeriya mu kafa na kawo mana Najeriya ba ta ma da alaka da wannan ba ma guri guda a kai producing ɗansu ba saboda ka ba mu da matsala mutane su kwanta da hankalin su wannan labari ne daga can kuma Allah ya tsaye da wannan abin a can To amin likita amma mutane na ganin kamar ana so ma a tilasta musu yin wannan rigakafin ne shin ya zama dole ne kowane ɗan Najeriya su ya karɓi wannan rigakafin? ha to dama tun da ake polio an taba sa wani dole je kafin ne ana yellow fever an sa wani je kafin ne dole lokacin da ake jama'a suke mutuwa da ciwon sankarau wata meningitis kenan an je gwamnatin mun siyo wani rigakafin mun kawo musamman ma arewacin Najeriya mun taba tilasta wani je kafin ne ai mai rigakafi ba ba ba dole ciki hmm. sai in kana so mu mu ma'aikatan asibiti mu ne za mu ja a ya kamata ka je ka yi idan misali yanzu rigakafin a ciwon sankarau wato meningitis da kullum jama'a suna mutuwa yanzu dai muna wata uku kenan Allah ya kiyaye an fara zafi kenan yanzu to yanzu ne ma ainihin ma lokacin ciwon a sankarau to shi sa mu ma yanzu muke wannan rigakafi mun tilasta wani je ba wanda aka tilasta shi ya je rigakafi amma idan mutum ya yi ya taimaka a kan shi ya kuma taimaka a al'umma saboda idan ya tafiye da wannan kwayan cutan kwayan cutan nan ba za ta mai komai ba kuma zai taimaka akan cewa ba zai ma iya yaɗa da wannan cutar sosai sosai ba don haka ita ma corona virus ba cewa muke dole sai mutum ya jira wannan rigakafin ba amma abin da muke gudu shine idan cutar idan cutar ta kama mutum ya mutu kuma fa kaga mu ba mai aikin ba kenan ina amfanin gwamnati shi sa gwamnati take a ga rigakafi nan je a yi amma ba ce dole ba ba inda aka ce dole to likita kawo yanzu za a iya cewa mutane nawa ne a Najeriya suka yadda suka karbi wannan rigakafin a takaice zan ina ya faɗi kai tsaye akan cewa rigakafin da aka mana najeriya kusan da yake miliyan hudu to an kullum raba su muke a jihohi jihohi jihohi yanzu mai amfani da hamsin cikin a bisa ɗari akan ainihin rigakafin da aka mana najeriya shi sa ma nan da 'yan kwanaki kaɗan muna sa ran za mu ƙara samun tsarin ma rigakafin saboda kar a zo a kai lokacin da rigakafin sun ƙare ana ce ana jiran wasu yawwa yanzu muna jiran ma wasu ne su shigo najeriya a cigaba da samun ƙarin rigakafin su ta shigowa su ta shigowa idan kika bi suna sati biyu da sun ka wuce baya can jama'a suna ta jita jita kan cewa mu ma gwamnatin Najeriya mun kawo sayan rigakafi an kawo rigakafi ma zuwa kana balantana mu Najeriya muka ta su da hankalin su to yau ga rigakafi jama'a sun canza salon labari ba ina rigakafin ne a ya za a tilasta mu jama'a rigakafi to kasan mu kenan na Najeriya sai dai abin namu ya mu damu ka hakuri da juna ah, mu kuma ci gaba da hakuri da kuma kira ga jama'a akan hakuri a jihar dan wani rigakafin To masha Allahu masu sauraron mu duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. To a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Dr. Ibrahim Kana. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Masu iya magana dai suka ce wai rigakafi ya fi magani. To ma dalla a gaida Hawa Umar. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. To bari fara da saƙon Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau. ya ce ba mu ji daɗin yadda ƙasar saudiya ta haramta wa 'yan najeriya shiga ƙasar ba saboda dalilin cutar corona nau'in omicron da ta bulla a najeriya duba da cewar cutar ba a najeriya ta soma samuwa ba sai kuma sakon bafa haruna bajoga na kungiyar arewa media writers ya ce a gaskiya ya kamata shugaba buhari ya yi murabus a kan wannan mukami na shi na jin ragaban kasar nan duba da yadda gwamnatin shi ta kasa shawo kan matsalar tsaron kasar wanda a yanzu babu abin da muka fi bukata a kasar fiye da tsaro sakonmu na karshe na cewa matakin da shugaban gwamnati kuma firaministan burkina faso ya dauka da yin murabus sakamakon matsin lamba daga al'umman kasar kan matsalar tsaro da tattalin arziki da suka taru suka addabi kasar ya yi daidai kuma hakan ya dace ga kowane irin shugaba ne cewa idan ya gaza to ya sauka daga mukaminsa babu shakka wannan wani ci gaban demokuraɗiyya ne a afirka inda a karon farko wani shugaban gwamnati ya sauka saboda ya gaza ganin cewa hakan bai cika faruwa ba a afirka da fatan wannan zai zama abin koyi ga sauran shugabanninmu na afirka musamman ƙasa ta najeriya baba buhari da allah idan ka gaba za ka iya ba to don girma allah ka sauka cikin ruwan sanyi ka mika ma wanda zai iya magance matsalolin da ke addaban kasar mu ko a samu zaman lafiya abubuwa su daidaita daga usman shitu mahuta to madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin yanzu kuma ga muhammad hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya Kasar Pakistan ta samu bullar cutar coronavirus samfurin Omicron na farko. Wani jami'i ya faɗa yau Alhamis cewa wacce ta harbi wata mata ce mai shekaru hamsin da bakwai da bata yi allurar rigakafi ba a karaci birni mafi girma a kasar kuma babban birnin lardin kudancin Sindhi. Kafofin yada labaran yankin sun rawaito cewa mara lafiyar wacce ta keɓe kanta a gida bayan an sallame ta daga asibiti kwana ɗaya da ya wuce. ba ta da tarihin tafiya kuma an fara binciken waɗanda ta yi ma'amala da su. Gwamnatin kasar New Zealand ta yi imanin cewa ta fito da wani shiri na musamman na kawo ƙarshen shan taba sigari. Shirin zai haramta waɗanda suka kai shekaru sha hudu ko ƙasa da haka. A ƙarƙashin sabuwar dokar da gwamnati ta sanar yau Alhamis kuma take shirin amincewa da ita a shekara mai zuwa za a ci gaba da ƙara ƙarancin shekarun siyan sigari duk shekara. mahukuntan amurka sun aike da bakin haure biyu zuwa mexico jiya laraba a ƙarƙashin wani shiri da ake kira remain in mexico wato ku zauna a ƙasar mexico da aka mayar tsarin na zamanin trump ya sa masu neman mafaka su jira a mexico don sauraron shari'a a kotun shige da fice ta amurka hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce a mayar da bakin hauren biyu zuwa mexico ta kan wata gada da ke ciwada juarez ta kan iyaka el paso daga jihar texas hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ba ta bayyana sunayen su ba wani ɗan bindiga ya harba wani ɗan jarida wanda yake kallon talabijin a wani shago a tsakiyar birnin philippines a wani mummunan hari da aka kai a wani wuri da aka daɗe ana kallo ɗaya daga cikin ƙasashen duniya mafi haɗari ga 'yan jarida 'yan sanda da jami'ai sun faɗa yau alhamis cewa jesus malbanan mai shekaru 58 wakilin yankin na jaridar manila standard ya mutu ne yayin da aka ɗauke shi zuwa asibiti bayan da ɗaya daga cikin maza biyu masu tuka babura daren jiya laraba a shagon iyalansa da yake kula da shi a garin kalbayog na lardin samar ya harbe shi a kasau biyu masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gada da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma juli lizard gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na wannan la'asariyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum